This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 22, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Afrilun shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokanan aiki ke farin cikin saduwa da ku da farko ga kanin labaran duniya. to mahmud mutanen kasar nepal sun shiga halin rashin abinci da rashin abun sha bayan girgizar kasar da ta kashe dabban mutane a wannan kasa sannan hukumomin kasar indonesia kuma sun ce sun kammala duk shirin da suke nasu bindige wasu mutane tara da suka hada da 'yan najeriya da aka kama su da laifin safarar miyagun kwayoyi bayan haka wata kotun daukar kara a koriya ta kudu ta tada hukuncin da wata kotu ta yanke kan kyaftin din jirgin nan da ya nitse bara To har ila yau a shirin namu za ku ji cewa yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati har yanzu 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewa su suka fi cancanta a basu kujerar shugaban majalisar dattawa. Mu da muka kawo kuriya na biyu muna ganin ya kamata a ce an tuna da mu. Kuma ka san irin wahalan da da muke daga North East muka shiga ciki. Har ila yau masana harkar diplomasiya na ci gaba da yin tsokaci kan matakin da Najeriya ta ɗauka na janye jakadanta daga Afirka ta Kudu. wannan ya sa najeriya ta zanna cikin matsayi na shugabanci don matsawar najeriya ta yi haka to sauran kasashen ko ba su yi ba an dai nuna mana eh, south africa lallai fa su gyara zaman su To a nan ƙasar Amurka ana can ana ci gaba da zanga-zanga a birnin Baltimore kuma abokiyar aiki na Maryam Dauda na yankin za ku ji karin bayani daga gare ta. Amma da farko ga labaran duniya tukuna. To jama'a barkamu da wani. Mutanen ƙasar Nepal da bala'in girgizar ƙasa ya aukawa yau talata sun shiga cikin matsananciyar bukatar ruwan sha da sauran kayan masurufi a daidai lokacin da ƙungiyoyin kai ɗauki suke ci gaba da neman kaiwa ga waɗanda masifar ta ritsa da su wanda gine-gine suka danne su. Majalisar Ɗinkin Duniya tana kiyasin cewa wannan bala'in ya shafi mutane sun kai miliyan takwas kuma daga cikinsu akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne ke cikin wannan bukatar ta abinci. sannan kuma hukumomin suka ce yawan mutanen da girgizar ƙasa ta kashe tuni suka zarci mutum dubu hudu da uku ta kuma raunana wasu sun kai dubu takwas ana fargaba cewa lissafin matattunan da masu raunin duk za su daɗa cirawa ne yayin da ake janye ƙasa da duwatsu wajen neman kutsawa zuwa cikin ƙauyuka da alkariyu hukumomin ƙasar indonesiya na kammala shirye-shiryen ƙarshe na bindige wasu mutane tara da suka haɗa da 'yan ƙasashen waje su takwas da suka haɗa da najeriya waɗanda dukkansu aka same su da laifin safarar miyagun ababen sha masu samaye duk kuwa da roƙe-roƙen da gwamnatoci da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen duniya ke ta yi na a yi musu ahuwa ɗaya daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisan murian sukumaran yau da ƙarfe goma sha biyun dare za a bindige shi a cewar mahaifiyarsa da ta yi magana da hukumomi a yau ba a dai san ainihin lokacin da za a bindige sauran masu laifin ba amma dai hukumomi sun riga sun ba da sanarwar sa'o'i biyu na cewa za a aikatar wato za a aikatar da hukuncin kisan kamar yadda doka ta tanada amma ga wasu motocin asibiti dauke da akwatunan saka gawawwaki guda tara sun iso babban gidan yarin wanda ake kira nuskan bangan inda ake tsare da mutanen akwai ɗaya daga cikin mutanen ɗan ƙasar australia mai suna andrew chan da aka biya bukatarsa ta ƙarshe a duniya wato barinsa ya auri budurwarsa fabianti heriwila daga cikin waɗanda za a zartar da hukuncin kisan a kansu akwai 'yan kasashen australia brazil faransa nigeria da kuma philippines to muna baku labaran duniya daga sashen wasan mura amurka a washington dc wata kotun ɗaukar ƙara ta koriya ta kudu ta tada hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke a can baya yanzu ita ta yanzu ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ne akan kyaftin ɗin jirgin ruwan nan na sewol wanda ya nutse a bara a yau talata ne kuma a garin gwanju wannan babbar kotun ta yake hukuncin ɗaurin rai da rai akan shi lee jun sol wanda ta ce ta same shi da laifin hallaka mutane 304 wanda suka mutu lokacin da wannan jirgin ya juye kuma nutse a can bakin gabar kudu maso yammacin wannan kasa a shekarar da ta gabata. a cikin watan nuwamban bara ne dai wata karamar kotu ta yanke hukuncin daurin shekaru 36 akan shi kyaftin din da ta ce ta same shi ne kawai da laifin wasa da aikinsa da kuma cewa ya arce ya kyale fasinjojin da ke cikin wannan jirgin abinsa wanda galibinsu duk yara ne kananan 'yan makaranta ha kuma kotun ɗaukaka karar ta rage hukuncin sauran ma'aikatan jirgin su goma sha hudu wanda yanzu ta yanke hukuncin ɗaurin da ya kama daga shekara ɗaya da rabi zuwa shekaru goma sha biyu a maimakon hukuncin da waccan karamar kotun ta farko ta yanke musu na shekaru 30-30 kowannensu. sojojin amurka sun bazu ko ina cikin birnin baltimore na jihar maryland da ke nan amurka yayin da hukumomin ke neman maido da zaman lafiya bayan zanga-zangar da ta kaure a garin jiya a lokacin da ake jana'izar wani matashi mai suna fred gray da ya rasa ransa daga raunukan da ya samu yayin da yake hannun 'yan sanda a farkon wannan watan wato a farkon watan nan gwamnan jihar ta maryland larry hogan ya kaddamar da dokar ta ɓaci akan birnin abin da ya sa yau duk makarantun baltimore din aka rufe su haka ita ma magajiyar garin stephanie rollins blake wacce ta bayyana abin da ya faru da cewa shine lokaci mafi muni a tarihin baltimore ita ma ta kaddamar da dokar hana fita wato ta dare a duk garin har zuwa asubahin yau talata ma'aikatan kashe gobara suna ci gaba da kokarin yaki da wutar da aka kunna a wurare daban-daban da ke garin haka kuma masu zanga-zangar sun yi wasosan shaguna da yawa sun nakasa motoci da yawa kuma sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu da kwalabe kwamishinan 'yan sandan baltimore anthony bates ya ce an juwa 'yan sanda akalla goma sha biyar raunuka a hargitsin to a ƙarshe yau talata shugaba barack obama na amurka yana da babban bako wato prime minister japan shinzo abe da ya zo fadarsa ta white house inda shugabannin biyu ke cewa tun da suke dangantaka kasashen su biyu bata taba karfi kamar a yanzu nan ba obama ya ce japan da amurka wanda sun taba zama giggan abokan gaban juna a lokacin yakin duniya yau sai ga su suna da abin da ya kira zumuncin da ba a iya bata shi kuma su a cewar shi abokan juna ne na kudakud da haka zalika shi ma mr abe ya bayyana zumuncin da ke tsakanin shi da amurka da cewa yanzu ne ya fi karfafa ya ce kuma japan za ta ci gaba da aiki tare da amurka din wajen tunkarar kalubalen yau da kullum na duniya To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati har yanzu 'yan yankin arewa maso gabashin ƙasar Najeriya na cewa su suka fi cancanta a basu kujerar shugabancin majalisar dattawa. To ko menene yasa suka jajirce kan hakan ga sanata Muhammad Ali Indumi da karin bayani. Eh siyasa wato interest ne mu muna ganin cewa mu a arewacin eh, north east na nigeria mun wahala a cikin tafiyan nan na siyasa da yake nan biyunsa kuma da aka yi kuriya wanda ya wuce din nan mu muka zo na biyu banda muna bin north west daga north west sai north east muka kawo kuriya wato arewa maso yammacin nigeria kenan yawwa arewa maso yammacin nigeria mu muka zo na biyu a kuriya din mm. to tunda siyasa ake kuma sakamako ake ya kamata a yi na farkon an ba shugaban kasa eh, an ba eh, northwest ah, eh, kuma na biyu yanzu wato mataimakin shugaban kasa ya koma south west to mu da muka kawo kuriya na biyu muna ganin ya kamata a ce an tuna da mu daya kenan na biyunsa kuma ka san irin wahalan da mu da muke daga north east muka shiga ciki a shekaru da suka wuce a wajen eh, wahalar da aka sha ta wajen hannun rashin tsaro da kuma rashin tsaron ya hana a kawo wayansu development project zuwa wajajenmu ɗaya na biyu kenan na ukunsa mu musamman jihar yobe da borno tunda aka kafa cikin cikin demokrasi ɗin mu muna cikin adawa sai wannan lokacin ne yanzu Allah ya samu yan adawa muka samu gwamnatin na federal to muna gani kuma ya kamata a tuna da mu mu zo dai at least tun da na ɗaya na biyu ɗin ba mu samu ba abu na uku dai Allah ya sa ya kasance ta wajen mu. amma sanata wasu na ganin kaman kamata ya a duba cancanta ba wai a ce an miƙa kujerar ga wani yanki kaman a misalin a matakin karba-karba ba me zaka ci game da hakan? a an je cancanta kan mu duka mu ɗari ɗaya da tara da aka zaba a zaman majalisar wakilai a majalisar dattawa ai mun cancanta dama kowa ya shiga zaɓe ba don ya shugabanci eh, majalisa ɗin ba kuma a tsakanin mu kuma akwai mu da muke a nan mu goma sha uku ne na apc a nan north east a cikin mu nan goma sha uku nan ba wanda ba zai iya rike kujerar nan ba duka muna da experience ɗin mun kai mu rike Uh, mu dai abin da muke so shine a duba north east a bamu abin da ya cancanta wanda abin da ya cancanta kuma shine a bada shugabancin majalisa din dan dalilin haka idan akwai wa a murhu ake cewa to mu mutane mu ba za su sha wahala ba kuma mu ne muke cikin bukata mun fi shan wahala a cikin eh, eh, eh, bangarorin najeriya zone zone din nan ba wanda ya wahala kamar notice to shine muke in dai mun samu namu a ciki zai fi zai fi amfani dama ina so na tambaye ka kamar ta ina ita wannan kujera in kuka same ta za ta taimaka wa yankin na arewa maso gabashin najeriya eh yanzu mu da muke majalisa ai mu ne muke kasafin kuɗi na kasa to idan akwai shugaba a ciki kaga yana da baki muryansa ya fi kwari akan kaman kamar undin memba ne kawai musamman dai ko ta fannin eh, eh, liyazin da shugaban kasa a nuna akan cewa ya kamata an tabbatar an ba da isasshen kuɗi ko kuma an sa hankali a kan bukatu wanda suka yi katutu ko kuma wanda suka fi matsi a nan eh, ƙasa gaba ɗaya da kuma particularly jihar da mu muka zo da shi mu dai muna ganin cewa ba wai ba za a yi da mu ba ne amma idan kamar kana da uwa a murhu to ka fi tabbacin cewa za ka samu rabon da ya kamata ko kuma za ka samu kashin da ya kamata maka. Allahu Allah Allahu Jalla Najeriya ke ce ga Sanata Muhammad Ali Induma kenan. To har ila yau a Najeriya, masana a harkar diplomasiya na ci gaba da yin tsokaci kan matakin da ƙasar ta ɗauka na janye jakadanta daga Afirka ta kudu bayan da aka kai hare-hare a kan baƙi. na tambayi alhaji abubakar cika tsohon ambasadan najeriya a ƙasar iran kan yadda yake kallon wannan lamari eh ai abin da sa na daidai ba najeriya ɗaya wannan abin shafa ba haka da najeriya ce ta rau gani saboda ta nuna ma sauran ƙasashe waɗanda wannan abin ya zaba kamar irin mutanen zimbabwe irin su namibia irin har gane makwabtanmu wannan ya sa najeriya ta zanna cikin matsayi na shugabanci don matsawar najeriya ta yi haka to sauran kasashen ko ba su yi ba an dai nuna mana eh, south africa lalle fa su gyara zamansu su gyara dangantakar da sauran kasashen duniya especially kasashen afirka to ambasada ita afirka ta kudin ai ta fito wato gwamnatin kenan ta yi allah wadai da wannan waɗannan har da aka yi akan baƙi 'yanci rani da ke zaune a kasar. baka ganin hakan ya isa a ce an yafe musu eh to amma ai abin da adade su fara yi na ɗaya har yanzu ba a taɓa jin abin da suka ce game da wannan ke na zulu ba ai ya kamata zan duniya zan ta yi allah wadai da shi an cire shi an gurfanar da shi gaban fada shugaban kasar an ja kunne ne. eh to shi ma dai shi ma ya fito fili ya ce amma wato jawabin shi mummuna fasara ne ba abin da yake nufi ba kenan wato na cewa afkawa bakin da ke zo na kasar. Eh to amma ai ka san mutane ba kuramu ne ba don ka san kwanaki bari in goma baya wata shekara kusan shekara talatin da wuce lokacin jana Buhari yana shugaban kasa lokacin da bamu da relation da ƙasar isra'ila sai sarkin kano da wani a sun ka tafi amma kowa ya ji abin da gwamnati ta yi musu hukunci wanda ya zan shi addade shugaba ya yi wanda ya zan duniya za ta sani sau da yawa mutum babba kayan kure sai daga baya zo ce ba haka ba ba an riga an yi balla amma ya kamata ya zan duniya da ji gwamnatin south africa ta yi mace wannan basara ke hukunci wanda ya zan gobe bai sake kuma ne bai sake balle yara To, uh, ambasa da ƙarshe kana ga ina mafitar wannan uh, takaddama da ake da Najeriya da Afirka ta kudu. Bisa gaskiya ina ganin cewa ba wani abu ne ba ille dai hushi ne kuma mu Najeriya mun kai. Wanda ya zan yana da kyau ko shi an an taba haka hushi amma in don gyara gyara aka wannan ba wani abu ne ba. Amma sai dai kuma mu kanmu 'yan Najeriya ina fata kila in ba ka taba zuwa South Africa ba kila kana jin labarin abubuwan da ka faru ba. akwai mutanen mu kwarai da gaske 'yan Najeriya amma kuma duk wani wuri inda aka ta'asa ta rashin mutunci za ga da mu 'yan Najeriya ciki. Saboda yawa ni na zuwa South Africa. Saboda yawa za ka yi ganin cewa mafi yawanci mu mu 'yan Najeriya ba kawar lasa muke ba. Duk wasu wurare inda aka aiki a asha kuma ba South Africa ba. Duk kasashe na duniya waɗanda ni yanzu misali na zama ambasada a wanda ya zanka kasa mai nisa tsakanin da Najeriya amma mutum nawa idan Najeriya a cikin gidan kurkukun su. Don haka yanzu an karkare South Africa karkare da 'yan Najeriya cikin cikin gidajen kurkukun su abin sai hankalin ka ya dace. alhaji abubakar cika kenan tsohon ambasadar najeriya a ƙasar iran to a nan ƙasar amurka yanzu haka an saka dokar hana fita a birnin baltimore da ke jihar maryland wacce za ta fara aiki da karfe goma dare na yau hakan ya biyo bayan barkewar zanga-zangar da aka kwashe kusan kwanaki uku ana yi yanzu haka tsaye ina tare da abokiyar aiki na maryam dauda wacce ke yankin na baltimore maryam idan kina ji na wai menene haddasa wannan rikicin ne tun da farko To Mahmud tun bayan mutuwar wani matashi mai suna Fred Gray bakar fata a hannun 'yan sanda wanda ake kyautata zaton farar fata ne aka fara zanga-zangar lamana a birnin na Baltimore amma kuma daga baya sai zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma. Don ajiya 'yan zanga-zangan wanda yawancinsu matasa ne suka je suka fara faffasa shaguna suna sace-sace sun yi ɓanna sosai suka kuma ƙona motocin 'yan sanda da dama. 'yan sandan ma kansu wajen fiye da goma sha biyu sun jikata a wannan tarzomai. To, ya zuwa yanzu ya yanayin garin na Baltimore yake ganin cewa akwai dokar hana fita da ke shirin a fara aiwatarwa nan da wasu sau'i masu zuwa. Eh to a halin yanzu dai kam a yankuna da dama a na birnin Baltimore ɗin komi yana ɗan ƙurar ta fara natsa amma akwai unguwan da ake kira north avenue inda nake yanzu tsaye haka don za ka jima karai jirage masu sauka ungulu ga jami'an tsaro nan akwai mutane akwai kuma wata kungiyar ma'aikata wato malamai da suke kira ga iyaye su janye 'ya'yansu a kan titi kada su basu su fita wajen tarzoma kuma suna yin addu'o'i suna kiran jama'a a zauna lafiya to a halin yanzu dai jami'an tsaro suna ko ina kuma babu motoci dai haka akan titi ina batun makarantu da sauran ma'aikatu kamar an ce an rufe su da dama a nan yankin na baltimore Eh tabbas yawancin makarantu a nan Baltimore an rufe su wasu kuma an dan jinkirta buɗe su har na zuwa kamar karfe sha ɗaya na safiyar yau zuwa sha biyu kafin a buɗe su amma dai yawancin makarantun da wasu manyan wuraren aiki an rufe. To ina batun misali kamar a ce eh, waɗanda suka tada wannan tarzoma an kama wasu daga cikinsu koko dai har yanzu ana kan bincike. an kama wajen mutane talatin da biyar ya zuwa jiya dai kuma har yanzu ana nan ana kan bincike kuma ana kaman su a halin da ake ciki yanzu kenan. To madalla abokiyar aiki na kenan wato Maryam Dauda da ke yankin Baltimore da ke fama da rikicin zanga-zanga tun bayar mutuwar wani wato matashi bakar fata da ake kira Freddie Gray. To yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo na cewa karfe 11 ne da kusan minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Halima jimarau Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki To kowa dai ya sani kuma kowa na faɗa, noma babbar sana'a kuma noma tushen arziki. To amma ta yaya za a farfaɗo da martaban noma a Najeriya har wannan haraka ta amsa wannan matsayi na babbar sana'a kuma tushen arziki? Idan Allah ya kai mu nan da wasu 'yan kwanaki kalilan gwamnati mai jiran gado za ta kama ragamar mulkin ƙasar ta Najeriya, kuma kowane ɓangare da kowane tsari na sa rai tare da kyautata zaton cewa za a gyara abin da ya karkace kuma za a inganta sauran abubuwan da ke tahiya daidai. To tun da mu a wannan hili yanzu magana noma da kiwo muke yi, wani irin aiki ne ke gaban gwamnatin Najeriya mai jiran gado game da abin da ya kamata a yi a harhaɗo da matsayin noma da kiwo a kyautata ma manoma a ƙasar ta Najeriya? Na yi wannan tambaya ce ga Ahmad Abubakar Dakta, ƙwararren masanin harkar noma da kiwo a Kano. To, ita wannan sabuwar gwamnati da za ta shigo ƙarƙashin jagorancin janar Muhammadu Buhari wanda mun san shi manomi ne mai kiwo ne kuma alhamdulillahi mai san manoma ne wanda yake son ya farfado da harkar noma ya kuma farfado da martaba arewa a wannan ƙasa tamu muna masa fatan alkhairi abinda muke bawa shi mai girma shugaban ƙasa shawara lallai harkar noma fa shine sana'ar da mutane sama da kashi 80 cikin 100 na 'yan najeriya suke yi duk wanda yake kauye kashi tamanin cikin ɗari an san manomi ne wanda yake aiki a noma directly wanda ma yake cikin birnin in shi ba manomi bane za ka tarar da iyayensa ko 'yan uwansa manoman ne ko kuma shi yana aiki a birnin amma duk abin da ya tattara zai aika kauye su kuma su masa noman ko su masa kiwon ko kuma ka tarar da shi a cikin birnin ina da kayan da yake kiwo ko kuma ina da shirin idan ya yi rita ya zama manomi saboda haka kowa ma dai kashi tamanin cikin ɗari manoma ne akwai buƙatar a farfado a gyara abin shawara ta shine waɗanda za a sa su jagoranci ɓangarorin harkar noman a ɗauko mutane waɗanda suke na farko masana na biyu waɗanda suke suna da ƙwarewa ta aiki na uku waɗanda suke suna da ilimi na zamani wato sun san dabaru da ake amfani da su a ƙasashe a yanzu waɗanda suke sabbin dabarun harkar noma na hudu akwai buƙatar lallai a shigar da matasa waɗanda suke da sha'awar harkar noma cikin wannan abun saboda larura ta yanayin yadda rayuwa take ko a ƙauyuka za ka tarar da yawancin manoman tsofaffi ne in sun bar harkar noman saboda rasuwa ko rashin lafiya sai ka tarar matasan ba sa gadon su akwai buƙatar a shigo da ah, matasa cikin harkar shugabanci na tsarurrukan yadda za a gudanar da harkar noma a wannan ƙasa tamu daga bangaren ita gwamnatin tarayya har zuwa bangaren gwamnatin jihohi har zuwa bangaren gwamnati ta ƙasa ta local government akwai bukatar a canza tsarin yadda ake tafiyar da harkar noma da kiwo lallai mu sani cewa kamar likita ne ka je masa da tsarin baka da lafiya kai abin da kake tunani na rashin lafiya daban shi kuma likita idan ya duba ka sai ya gano ga dalilin cutar ga kuma abin da yake gani zai magance wannan cuta taka saboda haka idan ka duba harkar noma da shi kansa bangaren kiwon za ka tarar da kowa ka taba ka ce masa me matsalar ka ta rashin noma zai ce maka taki kowa taki kowa taki akwai buƙatar mu canza wannan tunani lallai taki ba shine matsalar mu ba duk ƙauyen da ka je yanzu manomi ya san irin takin da zai amfani da shi ya san inda zai samu taki saboda akwai kamfanonuwa da dama da suke yin taki sai dai ka ce takin nan akwai tsada to akwai dabaru da ya kamata ita gwamnati ta shirya ta tsara yadda za a gyara abubuwan nan na farko gwamnatin tarayya ta ba wa ƙananan hukumomi dama su dinga gyara aƙalla hekta goma a duk shekara ko kuma hekta sama da goma wanda za a ce an gyara ta an haƙa an yi duk wani shirye-shiryen land preparation na gonar a ce aƙalla ma dai kamar hekta ɗari idan za a iya a ce local government ta tsaya an gyara an shirya gonar sai a samu manomi a kakkasa mutanen da suke da sha'awar noma suke bukatar a basu wannan gonakin a basu haya a fitar da wani tsari da gwamnati za ta samo musu iri nagartacce da kawo musu motocin da za su shiga su yi musu noma sannan a fitar da tsari na cewa in an fitar da irin ga inda yadda za a yi da irin idan shuka su ta yi lokaci ya yi za su samu shawarwari nagartattu daga mutane masana sannan kuma irin da za a ba su a saman musu da iri wanda yake nagartacce wanda zai juri fari ko zai juri ambaliyar ruwa ko zai juri cututtuka akwai sauran shawarwari masu yawa da ahmad abubakar dakta ya bada game da hanyoyin da gwamnati mai jiran gado za ta bi ta kyautata harkar noma da kiwo a najeriya To amma ku biyo mu bashi sai rana ta yau da izinin Allah. Yanzu a madadin Ahmad Abubakar Dakta kwararren masanin harkar noma da kiwo da ke Kano da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai dai kuma kar ku kashe rediyon nan da 'yan mintoci za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe. To da yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyi masu sauraro. Yau za mu hora ne da sakon ciroma mai turare dumjiya jihar da magaran jamhuriyar Nijar wanda ce salamu alaikum mu da Amurka. Don Allah ku miƙa min sakon ta'aziyata ga iyalan sojojin da suka rasa rayukansu sakamakon harin mayakan Boko Haram da fatan Allah ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu amin. Waɗanda suka ji raunuka kuma Allah ya ba su lafiya. hakika al'ummar kasar nepal na bukatar addu'ar gaggawa dangane da halin da suka samu kansu a ciki na girgizar ƙasa allah dai kyauta gaba daga nasiru uban shahada birnin kebbi da sanin shaga kofar ƙaura katsina ya allah ka ba janar muhammadu buhari nasarar magance dukkan matsalolin da ƙasar mu najeriya take ciki tare da haɗa shi da abokan ayyuka na gari amin sako daga isuhun dila faki jihar kaduna magance cin hanci da rashawa da kawo ƙarshen boko haram da samar da aikin yi ga al'ummar najeriya kowa ke so sako daga safara'u haƙila zamani almajira malumfashi matakin da sabon shugaban najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari ya ce zai ɗauka na yin bincike a ma'aikatar man fetur ya yi daidai daga muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe daga ƙarshe sai saƙon garba na hali kamba wanda ce salamu alaikum voa hausa ku miƙa mun na ga sojojin nijar da chadi da najeriya da kamaru ya kamata su ɗauki matakan gaggawa wajen ƙirƙiro da sabbin dabarun yaƙi da boko haram domin har yanzu ƙungiyar na da alamun ƙarfi to kafin mu kammala shirin ga aliyu mustapha sokoto da takaitattun labaran duniya to mahmud mutane kasar nepal da bala'in girgizar kasa ya auka yau sun shiga cikin wata sabuwar matsala ta matsananciyar bukatar rashin abinci da ruwan sha ta da kayan masurufi daidai lokacin da kungiyoyin kai dauki ke ci gaba da neman kaiwa ga waɗanda wannan masifa ta ratsa da su musamman waɗanda gine-gine har yanzu suke kansu hukumomin kasar indonesia kuma suna ci gaba da kammala shirye-shiryensu na karshe na bindige wasu mutane guda tara da suka hada da 'yan kasashen waje su takwas a ciki har da najeriya wanda dukkansu aka sami su da laifin safarar miyagun ababen sha masu samaye duk da roƙe-roƙen da gwamnatoci da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasashen duniya ke yi na cewa a musu ahuwa mun kuma kawo muku rahoton cewa wata kotun ɗaukar ƙara ta kore ta kudu ta ta da hukuncin wata ƙaramar kotu a kan kyaftin ɗin da ya tuntsirar da jirgin na ruwa mutane fiye da 300 suka mutu bara kamar Allah masu sauro abin da ya sabaka kenan sai kuma cin anjima za mu sake dawowa inda za mu so mu ji ra'ayinku ko ya cancanta a dinga raba mukamai a matsayin matakin wato yanki yanki ko karba karba yanzu a madadin ali mustapha sakwadi da ta ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leather gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ne mr suleiman mahmud lalo ke cewa ku ta lafiya yanzu kuma ga halima da wato maryam jamila za su gabatar da shirin yau da gobe